Tare da sallama da watan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 27 ga watan Janairu. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 22 da Da kuma ta intanet a voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuna iya jinmu yanzu haka ta gidajen rediyon amfani FM, sarauniya, niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin jimila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. masu saurare za su ce wayo mai ta samu ne take jin daɗi jamila ce ta dawo na ji daɗi na ga jamila gaskiya kin yi kokari ba karamin kokari kika yi ba <laughs> yawa <laughs> kowace laraba dama shirin yau da gobe akan siyasa ne da yadda shugabanni ke tafiyar da mulki akan talakawa saboda haka yau mun koma kan batun mutanen da ke rigingimin boko haram suka mayar da rigingimin boko haram suka mayar yan gudun hijira a arewa maso gabashin najeriya waɗanda ke cikin wani hali kuma kamar an manta da su amma cire su daga cikin lissafi kamar yadda za ku ji daga bakin wasunsu da haruna dauda biyu ya tattauna da su a garin maiduguri da muna zaman awo lai da zan zaman da ba dadi zama mu nan yanzu ni dai ban san ko mu ne gaba ko dan furzina yana furzina ne yana gaba ba mu sani ba kun kai mutum 40 a daki daya To me gaskiyar maganar da ake yi game da wata madarar da aka kai ma 'ya'yan 'yan gudun hijira masu tamowa a jihar Borno amma ba a basu ita ba aka yi ta sai da ta rube ta lalace matar shugaban kasa ta ta kai wannan madaran to a mamaki ba mu san inda aka samu kuskuren ba madaran nan ta yi expire wato ta ribe ba sai sun raba ba sai da suka ga cewa fa madaran fa ya ribe Bayan amsoshin tambayar mu ta Facebook, za ku ji labarin ɗan iya shi ma yau akan halin haula'in da 'yan gudun hijiran ke ciki a jihar Borno. Ku biyo mu shirin yau da gobe, shirin matasa, ku sha labari. a facebook mun yi muku tambayar cewa waɗanne irin bayanai kuke ji ko kuke gani game da halin da 'yan gudun hijira ke ciki a sansanonin da hukuma ta kakkawa musu bayan sun baro gidajensu da garuruwansu sanadiyar rigingimin boko haram ga amsoshinku. labaran da muke samu daga sansanonin 'yan gudun hijira ko kaɗan basu da daɗin ji daga an yi wa wancan matar ciki sai labarin rashin abinci da ruwan sha a sansanonin da fatan gwamnati za ta ƙara ƙoƙari don tabbatar da cewa kayan abincin da take turawa 'yan gudun hijiran yana kaiwa gare su sako daga umar bello modibo wuro biriji a gaskiya 'yan gudun hijira suna cikin tsaka mai wuya musamman waɗanda suke sansanonin cikin gida a ƙasar mu misali ni ɗan a shiga shiya ne a ƙaramar hukumar goza jihar borno mutanenmu da ke sansanoni a ƙasar kamaru sun yi samun kulawa akan waɗanda suke sansanin cikin maiduguri domin waɗanda suke kamaru magana abinci da kiwon lahiyarsu ba shi ne matsala ba sai dai rabuwa da muhallinsu saɓanin na cikin gida ko abinci isasshe ma babu waɗanda suke kamaru kuwa har tara kayan abinci buhu-buhu suke yi a gidajensu hasali ma waɗanda aka kawo su ma ba don san ransu ba ne domin ba a gaya musu maiduguri za a kawo su ba allah dai kawo mana ƙarshen boko haram sako daga abu abdulmajid kai a jihar yobe bakam abin sai san barka domin gwamnatin jihar ta baiwa 'yan gudun hijira kyakkyawar kulawa fatanmu shine sauran gwamnatocin jihohin za su yi koyi da jihar yobe sako daga anwar muhammad gaidam Ni dai ga ne ba Jiyau ba, domin a jihar yoba nake, a inda nake a kullum muna tarayya da 'yan gudun hijira, sai na ga 'yan gudun hijira mata da yara cikin tausayi, kayan jikinsu a wulakance ga datti ga shi ba su da cikakkiyar lahiya. Kuma idan ka dubi yaransu yawanci ba wando ko takalmi, ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su dinga tallafa musu domin haki ne a kansu, sako daga buba mai gora gashuwa. yanzu haka muna tare da 'yan gudun hijirar buniyadi a nan bajoga kuma wallahi suna cikin matsanancin hali su dai sun ce bukatar su ita ce a ba su umarnin komawa muhallansu domin ci gaba da rayuwarsu a gidajensu saboda guntun gatarinka ya fi sarika bani sako daga babba haruna bajoga malamin makarantar jalingo primary school a shaka Hakikanin gaskiya ya kamata hukumomi su duba halin da waɗannan bayan Allah suke ciki wajen taimaka musu da kyakkyawan muhalli da kuma abinci. Sako daga Usaini Lawan Roni. Yau da gobe, a gaskiya halin da 'yan gudun hijira suke ciki a sansanoninsu wani abun tashin hankali ne. Za ka ga wasunsu ko wurin kwanciya na kirki babu ballantana abin da za su sa bakin salati. Wani abun takaici ma sai ka ga wanda shi ba ɗan gudun hijira ba amma ya mallaki katunan karɓar tallafin da aka yi su domin 'yan gudun hijira muna kira da babban murya ga mahukunta da gwamnatocin jiha da na tarayya da su sa baki a gyara abun nan ko 'yan gudun hijirar sa samu sauki sako daga lawan alkali su fari rashin basu ingantaccen ilimi rashin magunguna da rashin lahiyarsu rashin isasshen abinci sai kuma rashin sana'o'i da suke fama da su waɗannan matsaloli su ne suka yi musu katutu sako daga jamilu hassan dutsen ma ko shakka babu 'yan gudun hijira suna cikin wani mawuyacin hali duba da yadda suke cikin rashin abinci da rashin kayan sawa kuma uwa uba ga cin zarafin da ake yi musu da fatar gwamnati za ta yi iya kokari wurin ganin an ba su kulawa ta musamman sako daga okasha abdulsalam koko a gaskiya irin bayanan da muke ji kan abin sai dai addu'a inda za ka ji ta kai ana yin zina da 'yan mata har ma da yi musu cikkuna a cikin waɗannan sansanoni baya ga tarin matsalolin rayuwa na yau da kullum sako daga muntaka liman tureta wallahi idan kana kallon sansanin 'yan gudun hijira ko kana jin bayanin 'yan gudun hijira dole ne abin ya baka tausayi saboda ƙananan yara da tsofaffi cikin wani mugun yanayi amma duk da haka akwai wani abin haushi da ban takaici da tausayi yadda ake yi ma 'yan mata da matan aure fyaɗe a kowane lokaci kuma an rasa masu yi musu wannan aiki ko kuma ba su faduwa sai ka ji an ce yau 'yan mata sun haihu ba su da maza wannan bai dace ba don allah hukuma ta duba wannan lamari a gano masu wannan aiki a yi musu hukunci sako daga sani e sani To duk yadda kuke jin labarin halin kuncin da 'yan gudun hijira ke ciki a jihar Borno, abin ya wuce haka suna cikin mawuyacin halin yunwa, dauɗa, rashin kula da lafiya uwa uba gallazawar da sojoji ke yi musu a cikin sansanonin da aka kakkafa musu kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da haruna dauda biyu ya yi da wasu 'yan gudun hijira guda biyu za ku ji ɗayan na cewa gara zaman fursuna da zaman da suke yi a cikin sansanonin tun yace dai ka shigo cikin garin maiduguri to ya dan ne hmm. zuwa na eh, kamar eh yanzu zai kai ko wata zance uku ma hudu to yanzu da kuka zo cikin Maiduguri kamar wani hali kuke ciki to yanzu dai gashi nan da muna zaman awo da zance ko da yake hausan nawa bai cika ba eh. zaman da ba dadi gaskiya mu wallahi yunwa kam zai kashe mu wallahi yau shekara daya da dan wata ko daya kusan biyu dai wallahi biyar nawa bai zama goma ba sai dai goma ta zama biyar saboda rashin sana'a amma yanzu roko muke kullum mu ta bagara wani mai shayi ya bi mu dubu da dari takwas wani wannan mai abinci mu ci garo-garo na hamsin mu gudu saboda ba sana ba inda za mu je mu samu. kamar daga bangaren gwamnati akwai wani taimako da kuke samu? kai babu kwanaki da an dan bamu abinci ni ina gaya maka shinkafa rabin buhu na samu to shankabarayin bubu ina da mata da yara uku ga safuwata ga kanne na mata shankabarayin bubu sati biyu ba zai ya gidana ba to shankabarayin bubu gwamnati ya bani yau shankabarayin bubu sai wata biyar kusan biyu ko uku tukuna sai a sake bani rabin buhu shi dai ba zai rige ni ba ganin cewa wannan kun daɗe a waɗannan sansani kuna zama a cikin garin maiduguri ba tare da wani abin yi ba kamar iyalanku da 'ya'yanku haka suna samu suna zuwa makaranta to ina <laughs> mu abin da mun karanta kan mu manta balle iyalanmu yanzu ka ban kuɗi ka ce in sa iyalai na makaranta ai ni ka cuce ni ka gama da ni yayi ka riga ka gama da ni sai dai ka ce gashi ka siya abinci ka ci amma iyalai waraka makaranta baka ka sa iyalanka makaranta ina yanzu sai in samu anan roki wannan ce da Allah ya kaji abin naira 100 jinsi ya taliya daya in je in dafa in ci gobe kuma na Allah baba buhari mun roke ka ka yi wa allah ka yi wa nabi in za ka nada kwamiti ka nada kwamiti zai zo ya samu talaka riga daban wando daban ya tambaye abubuwan da suke ciki na zaman su a garin maiduguri ba wai ka turo kwamiti su zo kwamiti sun zo ma mu ba za mu gani sai dai mu ga wa wa wa a ce yau minista kaza ya zo yau kaza ya zo amma muna marraba da zuwan su dan gwamnatin baya ba mu taba gani wani minista ya zo ya ziyarci yan gudun jira ba amma tun hawan baba buhari kallan ministoci zan yi riga ya kai biyar ko shida har ba gama kwaran da minista khadija haba ibrahim da ba baba shauri har sun je garin baga to kuma muna yi wa godiya baba buhari akan wannan abun ma in zai nada kwamiti ya nada mara kwamiti ya dinga zuwa ya je ya tambaye talakawa irin su lawannai hakimai wannan a zo a tambaye su balle ya kai talakan da sai shekara hudu ya yi tukuna za a zo a same ka a baka ɗarin ka biyar dubun ka da ka je ka dangwala musu a kama maka gidan haya. To kamar akwai wani batu da ake cewa kafin zaɓe ana ba da abinci isasshe a sansanin 'yan gudun hijira ganin cewa an kammala zaɓe ana kukan cewa kamar ba samun isasshen abinci ya gaskiyan wannan batu yake. Eh kafin zaɓe kam ranar da mun yi hijira an zo an ace mu a sansani billahi le zai abincin da an bamu a can ba ga ba za mu ci ba in ka sa hannunka cikin abinci mai yana diga mai yana yoyo ka ci abinci in ka yi loma biyu ku sai dai ce ina ruwa amma yanzu dai a sansani gudun hijira in an baka abinci gashi kamar abincin breakfast na safen nan sai karfe daya kusan biyu sai a tura wulbairo a kawo da tebur a zuba a kwano ku kana ajiye abinci a karami kwano sai ka nemi ruwa moda biyu ka ajiye ka daulo ma ka kai ruwa ka daulo ma da ruwa ma ya kare abinci ma ya kare gaskiya abinci kam dai kai ba haula wala kwata kaka kalli ne yanayin mu dai eh amira ga wani malami na gaba wanda shi ma dan garin bagani daga karamar hukumar kuka wanda kuma ke gudun hijira a nan jihar borno barka da malam ga shi kuna zone a nan sansanin yan gudun hijira a cikin garin maiduguri kamar wani hali kuke ciki ne mm, yanzu hali mu dai za mu ce dai allah ya kawo sauki zama mu a nan yanzu ni dai ban san ko mu ne gaba ko dan furzina yana furzina ne yana gaba ba mu sani ba kaga yanzu da muna samun abinci sheshe amma yanzu abinci abinci da Allah mutum ya zo ya auna maka gari busheshe gari haka ya auna maka cin kofi ko kun kai mutum arba'in a daki daya manja baki baki jirka ba itace wai wai itace local government ne zai siya local government bai kawo ba mai da kayan miya state government ne yake siya bai kawo ba ga nema ya kawo gari ba abinci a zo a hana mutane kawai gari empty za a zo a doka ba ku goshi magaruba ga dare ya yi ga yara suna kuka mutum ya dauka ya baka gari ba ita ba riwa wani irin gari ne tukuna gari garin sauka wanda ake jika o oh, garin masara eh garin masara inda inda wannan ka ai yayi kyau hmm. garin masara a doka baka ba wani abin da za hada da shi ba ka guda biyu da bakin murhun jarka manja birkin murhun jarka guda daya za a doka mika muku ku je ku yi ko za ku yi haka za ku abin ku hada ku ci ko za ku dafa dai ba ku ba ba ce ba abin nan na kwance ka kamar da ana dafa abinci a cikin irin waɗannan sansani a baku a dafe an daina dafa wannan ko kuma menene ke faruwa da lokacin da ana idin state government ne yake gaba kida yawai state government shi abin ya fi karfin shi ya zo ya raba uku gari nema zai kawo miya state government zai kawo itace na dafa local government zai kawo to gari din gashi nema yake kawo amma su basa kawo kayan miya nan kwata-kwata ga itace babu ba kayan miya wani lokaci ga kayan miya akwai ba itace na local government da yanzu babu ma ba kawo ba kawo to kamar ganin cewa kuna da wannan matsala na abinci kamar akwai wani wanda ya taba zuwa musamman ma irin kwamitoci da ake kafa dan tallafawa musamman irin da kuka rasa gidajen ku da yan uwanku suka zo dan tallafa muku a irin waɗannan sansani ba mu taba gani ba gwamnati sun zo da government house shine bakin su ba sa shiga cikin kam namu kam namu ba ga wani ba mu taba gani wani kwamiti ya zo ya an nada shi ko daga tarayya ne ko state ne ba mu taba gani ba ta kuka bar kwamiti da eh, shi shugaba Muhammadu Buhari ya kafa karkashin jagorancin Tiwa dan Juma kuma da eh, Dangote eh, sun kai magana cewa za su zo don tallafa musamman ma 'yan gudun hijira da ke wannan shiya sun taba ziyartar ku mm, ba su taba zuwa ba yanda wannan baki dan wani wanda ya yi magana na farko yanda ya yi fada baba buhari in zai nara iri na kwamiti in ya nara kwamiti ya zo su zo direct wajen mu mu talakoki wanda muna cikin kam ne mun san ciwon cikin mu yanzu abin da muke nema ba ma mu gine gine ba ya bude mana garinmu ba ga wannan mu koma garinmu. mu mun san dama muna yi noma muna yi kiwo muna kama kifi mu mun san za mu ya mu rige kanmu ko yau mu ko kuma gari mu za mu ya mu rige kanmu mu ci abincin mu ba mu nema kayan gwamnati ko kada mu dai yayi mana alfarma ya bude mana hanya mu je kuma koma kaza mu za mu koma gari mu mu samu zana mu yi jira mu mu zauna a bakin ruwa mu kama kifi mu mu ci abincin mu yanda muke nan wallahi ba ma ji dadi shi wallahi ba ma ji dadi kowa fa mu ya san wanda kowa yanzu wanda yake nan a duniya kowa ra kowa mutum daya ne yanda su mutane da suke cikin gwamnati sun je suna kwana jiran su su ma haka mu da muna jiran mu ba haka muke ba yanzu mun zo mun shiga wani hali kar su mai da mu ba mu san komai ba da Allah mu roke su kaga yanzu a cikin kam an kawo ajiye soja a gate akwai yan uwa mu cikin gari mu fita mu je mu nema abinci sun hana mu mata mu suna fita wajen da yan uwa su je su kawo mana wani abinci suna hanawa har duka su kewa mata mu suna mai da su ji su koma wani lokaci mutum goma a cikin kwana daya mutum goma zai fita wani lokaci mutum biyar wani lokaci cikin sati biyu ma mutum ba zai fita ba kuma ba ke a cikin kam kuma ba za ka fita ka nema ba wani mun zamani wannan dan Allah mun kamar me yasa su jami'an tsaron suke hana ku fita ne ba mu sani ba kuma mu wannan kashi boko haram ne ya kore mu mun zo sojoji su ne mun san wanda za su ya su bi karo mu amma yanzu su ne kuma sun shiga tsakanin mu ko gwamnati ne ya sa su ko su ne suna yi ba mu sani ba mu ma su ma mun roke su da Allah mutane mun suna fita su bar mu mu fita mu je mu nema abincin mu koma jira mu mun yarda ko kam gwamnatin kar yayi su bar mu mu je mu nema cikin yan uwa mu mu nema mu zo mu ci abincin mu kwana kaga yanzu mun a cikin kam ba abinci yanzu war haka sha biyu da rana shine za mu yi breakfast abincin da shikenan daga nan sai dare bayan magariba ko bayan insha tukun za a kawo abinci wani lokaci tukun gari empty wani lokaci a mun yi sa sai a kawo shinkafa empty sai mu samu yaji mu sa cikin shinkafa nan sai mu ci ga mu sa yaran mu amma ba ganin ana hana fita saboda ɗaukar matakan tsaro ba ne? to abin da yana son gaya maka da ai yau bai wuce kwana sati biyu ko uku ba akwai wanda aka kashe shi a cikin kam hmm. a gab nan akwai soja akwai police a cikin nan ai da akwai tsoro ai ba mutane ba za su ga wayannan gawan su je su ga musu gawan nan mutane mu yan uwanmu ne suka ga suka je suka ga musu wani ri tsoro ne wannan ka ga mutum ka kawo shi ka sa shi cikin daki ka rufe murkofa ba ka zabin da ya same shi ba wani ri tsoro ne wannan wannan ba wani tsoro kawai dai sun yi abun kansu ne kamar so nawa kuke samun abinci ne a wannan kam din a rana So biyu hmm. kamar gwamnati tana cewa ana ba ku isasshen abinci kuma akan bada har kusan so uku haka ka ce kuma so biyu ya gaskiyan wannan yake wallahi so biyu sau biyu wurin ma lokacin da muka yi sa shi ne za mu samu sau biyu gari mt na maka za a bamu za su kawo auna kofi a baku sai a samu maji guda biyu a baku da layaka yau to wannan da allah mun roke gwamnati ya yi mana ahuwa tun da gari mu lafiya mu koma gari mu mu je mu zauna tun da akwai sojoji mu gari mu da gaba kida yanzu ko kuda in sojojin ba su sani ba zai shiga ba mun yarda da haka kuma mutane mun suna tafiya suna zuwa suna gaya mana akwai tsoro a cikin gari mu su bar mu mu koma gari mu mu je mu zauna a fude mana hanya da tsakanin mu da ba mu koma gari mu je mu samu mu yi ko su a cikin gari bayan bayan gari mu wannan mu samu mu ci abincin mu mu shi ya ya fi mana kaga mu anan yunwa ma zai kashe mu gashi dai yara mu da ya yanzu ko gani ko kai ka gansu wallahi zaka ya ka sai mana gwanda mu yanzu yanda kana ga mu haka yara mu fiye da mu haka To, kun dai ji halin da 'yan gudun hijira ke ciki a jihar Borno, Tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar ta Borno, Alhaji Grema Terab, ya yi ƙarin bayani a kan halin da 'yan gudun hijira suke ciki, musamman ma yadda kahin zaɓe gwamnatin jihar ta rika daɗaɗa musu da abinci da naman shanu domin ƙuri'unsu. Yanzu kuma aka bar su da busasshen garin masara da manja. Da farko na nemi sanin gaskiyar maganar da ake game da wata ruɓaɓɓiyar madara a sansanonin 'yan gudun hijira. aiki wato akwai ziyarar da matar shugaban kasa ta kai maiduguri kwanaki sa sati biyu da ya wuce ita ta kai wannan madaran to a mamaki ba san inda aka samu kuskuren ba madaran nan ta yi expire wato ta ribe akwai wanda zai kare zai baci a wannan watan januwari akwai kuma wanda zai baci a watan march abun mamaki shi din ma ba iya an raba daidai akan lokaci ba sai da suka duba tun da matar shugaban kasa ta kawo take a raba wannan kayan a lokacin biyar da za a yi ba su samu ba su tashi sun raba ba sai da suka ga cewa fa madaran fa ya ribe ne suka fara bi suka fara rabawa a sanyi daban-daban wasu ma an kai wasu kasuwanni inda za a je a sai da su kuma sai aka zo a gan abin fa sun ɓaci shine aka sake fitarwa ana tarfarwa a layi mutane ma ba son karɓar shi suke ba wasu a riben ma suna nema ba su samu ba har yanzu kayan abinci kuma na gaya miki lalle lalle akwai kare karancin abinci a cikin dukkanin wa'annan sasani daban-daban da ake keɓe mutane shi da shan su abu ne mai wahala aikin yan gudun hijira yana bukatan aiki wanda za a duba shi babu dare babu rana kuma suna bukatan kulawa ba na wasa ba wayannan mutanen akwai kananan hukumomin su akwai gwamnatin jiha akwai gwamnatin tarayya bai kamata a ce suna zama a cikin wannan hali na mawuyaci ba domin ƙananan hukumomi wa kudaden su da yake zuwa a gwamnatin tarayya ya kamata ko da kuɗin da yake zuwa a gwamnatin tarayya idan za a yi amfani da su domin a kula da 'yan gudun hijiran nan shi ma ya wadatar balle ga gwamnatin jiha ga gwamnatin tarayya wanda take agazawa ta hannun nema da kungiyoyin aikin agaji na gaggawa na duniya irin su ICRC wallahi da ba don nan kungiyoyin agaji na duniya suna cikin birnin Maiduguri ba da wani babban tarzoma da zai tashi a cikin birnin Maiduguri da kewayenta duk inda ake kebe mutane yan gudun hijira sai duniya ta ji irin bala'in da zai faru a birnin Maiduguri mutanen nan suna cikin halin mawuyaci muna roƙon shugaba Baba Buhari ya dubi Borno da idon rahama yana son Borno mun sani amma mutanen mu suna halin mawuyaci suna cikin halin kunci nan abincin da suke samu suke ci sau uku yanzu ya koma suna ci sau ɗaya sau ɗayan ma ba a samun wadatacciyar dafawa idan an dafa ba a samu a raba da kyau ta yadda kowa zai ci aikin agajin gaggawa yana bukatan a kula da kowane fanni fannin dafawa fannin kawo kayan abincin fannin sarrafa shi fannin raba shi kayan da za a zo a ci abinci a kai da dai sauransu dukkanin wa'annan abubuwa abu ne wanda yake bukatan kulawa ba na wasa ba aikin yan gudun hijira wannan ya fi mana komai yanzu mu mutanen borno fiye da duk abin da za a je a gina a ko a a kula da yan gudun hijiran mu ya fi mana komai mutanen mu suna mutuwa babu gaira babu dalili wayanda aka keɓe su a sassanni ba su kai wayanda suke zama a cikin unguwanni da masu ginin cikin gari yawa ba so su wayanda mutanen da aka keɓe su a sassanni daban-daban da gamar ta keɓe ana ba su abinci ci da sha da kuma kulawa na asibitoci da dai sauransu To alhamdulillah amma abin mamaki kafin nan a yi zabe wanda ya wuce a Najeriya na shekara dubu biyu da biyar da aka yi gaskiya suna samun kyakkyawan kulawa iya gwargwado na ci da sha da kiwon lafiya da dai sauransu abin da ya shafi muhallinsu da tsaftarsu. Amma bayan da zabe ya wuce wayannan mutane sun shiga halin kakani kayi sun shiga halin mawuyaci. yanzu abin mamaki mutum ya kai sittin saba'in suna mutuwa a cikin wa'annan sasanni daban-daban a kowane wayewan garin Allah wa'annan mutane suna mutuwa domin kuwa domin cututtuka suna mutuwa domin rashin wadatacce suna mutuwa domin rashin muhalli mai kyau da sauransu kama dai wanda yake kalubale da rayuwar nan adam yana damun mutane da suke cikin sasannin gudun hijira daban-daban a cikin birnin maiduguri da kewayenta dama hukumomin ba da agajin gaggawa na tarayya na jiha su suka yi haɗin gwiwa domin a ga an tallafawa wayannan 'yan gudun hijiran amma ba mu san menene ya sa ba hannu ya koma baya gwamnatin tarayya ita ma mutane da suke da nauyin wannan aikin agaji na nema ba sa aikinsu kamar yadda ya kamata yau ma wasu sun kira in sun ce abinci ya yi agaji ya yi karanci a cikin camp saboda korafe kala-kala na nema da na kuma sema su mutanen nema dama sun suke da ka hurumin kawo kayan abinci kamar abin da ya shafi shinkafa a biski magi mai da sauransu kayan miya kuma yana nauyin gamatin tarayya na gamatin jiha wanda ake ce mata sema kayan miya itace da wasu ababuwa na yau da gobe na cikin camp din to duk da haka ba mu san dalilin ya sa yanzu mace hankalinta ta koma wani guri daban an manta da 'yan gudun hijira ba banda wanda suke zama a cikin camps camp din nan akwai wanda yanzu haka suke fama kusan mutum dubu hamsin da 'yan kai a garin dikwa wanda suke hannun sojoji da kuma akwai mutum kusan dubu talatin wanda suke bama su ma suna hannun sojoji akwai kuma mutum kusan dubu goma sha a baga da sauransu wayannan mutanen gudun hijira sun wasu a nahiyoyi daban-daban na bangaren cikin birnin maiduguri da kewenta da sauran jihohi har zuwa abuja zuwa edo jos da sauransu akwai kuma wanda suke kasashen makota na ketare mutane da suke protocol mutane da suke boso mutane abadan da manufatori suna um, boso niger republic akwai mutane da suke difa niger republic da sauransu akwai mutanenmu na gwaza da wanda suke kirawa akwai mutanenmu na bama wanda suke cikin cameroon amsterdam da sauransu haka yan eh, gudun mu suka kasance a tarwasai a wurare kala-kala a bayan kasa. Labarin ɗan iya ma yau labari ne mai ban tausayi akan 'yan gudun hijirar jihar Borno, Isa Lawal ɗan Ikara, Jamuji. can cikin inuwar mangwara na hangi dan iya yau zaune cikin damuwa ya ce wallahi dan ikara ina cikin kaduwa don wani dan gudun hijira a borno ya ce suna cikin mummunan halin rayuwa na ce to fa dan iya me ke faruwa ya ce kaga dai lokacin da gwamnatin jihar borno ke yakin neman zaben turmushe yan adawa ta dunga yanka dabbobi da dafa abinci mai daɗi don taimakawa amma tun da ta lashe zaɓe ta bar bayan allan da ke gudun hijirar nan ciki. aikin yunwa idan aka je gurin gwamnatin jihar borno ta ce ku tafi gwamnatin tarayya ko kuma gurin hukumar agajin gaggawa suna ta yawo da hankalin 'yan gudun hijirar har ma wasu daga ciki suka dinga mutuwa na ce lallai dan iya ka shiga cikin damuwar da za ta iya hana ka sukuni saboda wannan ya nuna shugabannin namu sun ga da tunani kuma ma ai wannan mataki ya yi kama da na marasa imani dan iya ce kai dai dakata ma tukuna ka ji wani bayani banda mutuwar da 'yan gudun gudun hijira ke yi a kowane yini a wannan sansani yanzu an kawo musu tallafin wata madara da aka gane tuni ma ta daina amfani ma'ana dai lokacin da aka keɓe don yin amfani da ita ya riga ya wuce tun tun tun tuni shine fa nake ganin anya kuwa an sanar da shugabanni ko kuwa dai suna sane suke take sani don fa a gani na rayuwa ta yi wa 'yan gudun hijirar da ke birnin barna da sauran yankunan ƙasan nan tsanani na ce to kuma fa gas gaskiya ɗan iya kayi hangen nesa don ka san wasu mutane ba su sa tunani ko kusa amma in banda haka ta yaya za a ce duk da arzikin wannan ƙasa an bar 'yan gudun hijirar da suke cikin wani hali suna ta faman na ƙasa a maimakon a taimaka musu wajen tallafa wa rayuwarsu kawai sai a buge wajen mai da su rijiyar yasa koko dai shugabannin nan sun ɗauka maganar rayuwar 'yan hijiran ita ce kuma abun wasa na ce ɗan iya kamata ma fa yayi a ce taimakon bayan allah nan ya samu tallafi daga dukkan sassa ita kuma gwamnati ta rinka jawo 'yan gudun hijirar nan su matso kusa a maimakon taimako da tallafin da ya kamata a yi musu ya koma dandalin siyasa wanda kowa kan iya shiga don ya samu na lasa dan iya ce to allah ya sa dai duk masu ruwa da tsaki kan 'yan gudun hijirar nan su ji tsoron allah su gane cewa ko da dai sun rayu nan duniya cikin daula to a gobe lahira fa za su ga game da fushin jalla wanda wannan ke nuna cewa za su dawwama cikin wahala amma tun yanzu ya kamata gwamnatin barna da duk shugabannin kasar nan su kula cewa 'yan gudun hijira fa sun fi kowa buƙatar taimako kala-kala don kuwa su ma ai suna buƙatar su yi walwala saboda wasu su dama su ma sun taso can baya cikin dala amma hare-haren boko haram ya jefa su cikin wannan talala don haka ni na san ko ko an ƙi taimakonsu da sannu za su samu tallafi daga Allah ta'ala. Jamila kin ji labarin ɗan iya. Gaskiya ba ma labarin ɗan iya ba shirin baki ɗaya kin ji halin da 'yan gudun hijira suke kuma kin ana ta koke koke nan ma ko a social media ana yawan sawa ana yawan faɗa amma kamar har yanzu ni gani nake kamar gwamnati ba ta gane ba me suke ciki kafin zaɓe dai ana ta maganar cewa ga halin da suke ciki ga abin da za su taya za su yi zaɓe amma kamar yanzu ma an mamanta da su. Biki ji bawai kahin zaɓe a Borno lukuta lukutan shanu ake yanka musu da abinci iri iri amma ana gama zaɓe shikenan gaskiya bai dace ba idan ba ma jihar borno ba duk inda ke da 'yan gudun hijira idan gwamnatocin jihohin suna ji ya kamata su yi wani abu saboda idan buhari baya gani allah yana gani kuma za a haɗu da allah kwarai da gaske Masu saurare ƙarshen shirin kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana sai gobe alhamis da izinin Allah mu sake haɗuwa da ku akan matan da ke neman horar hwata ta hanyar shahe-shahen kayan kwaile hwata da kuma irin illolin da hakan ke aihwar musu a likitanci. Yanzu a madadin? Jamila Kabiru Fagin. Da wanda ya haɗa mana sauti da bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Nelson Lop Salima Jimro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah. Yau da gobe shirin su ba ba. ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.